Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Janairu na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kani labarai. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da ƙasar ke yi da Hamas yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata. Shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta DPP layicinta ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Asabar a Taiwan. Wani ramin haƙar ma'adinai da mutane ke haƙa ba bisa ka'ida ba ya halaka mutum ashirin da biyu a arewacin Tanzania bayan da ya rubuta. Kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za ku ji cewa masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan jiragen yaƙi na zamani da Najeriya za ta saya daga ƙasar Rasha. Jiragen da ake so a saya daga Rasha ɗin jiragen za su yi aiki sosai sosai a Najeriya kuma teri daga ƙasa kamar Najeriya wannan jiragen aka sayo su zai taimaka muna kan kallafa wannan mugaye. sannan za ku ji shawarar da masana harkokin tattalin arziki suka bai wa nahiyar afirka don kaucewa tsadar rayuwa a duk lokacin da wani al'amari zai shafi kasuwancin duniya yayin da ake fuskanta har-har da mayakan hutu ke kaiwa kan jiragen ruwan kasuwanci a tekun maliya kasashen afirka abin da za su yi su fita daga cikin waɗannan damuwoyi shine su inganta kasuwanci tsakaninsu kamar yadda suka shiga yarjejeniya na africa continental free trade agreement Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da Halima Abdur'uf ta shirya za ta gabatar da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar email To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar ke yi da Hamas yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata. yayin da dakarun kasar ke ci gaba da kai hare-hare a yankin gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana ɗari da barkewa wannan sabon yaki ya faro ne tun bayan hari da hamas ta kai a kudancin isra'ila ranar bakwai ga watan oktoban bara wanda ya kasance mafi muni a tarihin kasar sama da mutum 1,200 harin na hamas ya halaka yayin da har-haren martani da isra'ila ta kai a gaza ya halaka kusan mutum 24,000 wanda wannan shine kaso ɗaya na adadin al'ummar falasɗinawa a yankin a gefe guda kuma dubban mutane ne suka fara gangami a tel aviv babban birnin ƙasar ta isra'ila a daren asabar suna kira ga gwamnatin isra'ila da ta dawo musu da mutanen da aka yi garkuwa da su yayin da suka cika kwana ɗari a hannun hamas shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta dpp layicinta cinta ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar asabar a taiwan jam'iyyar ta dpp na ɗabbaka ƙidar ware kanta daga china da kuma yin watsi da ikirarin da hukumomin beijing ke yi na mallakar yankin cikin wata sanarwa da ofishinta a taiwan ya fitar china ta ce nasarar lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin china da taiwan ba sanarwa ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta dpp ta samu bata nuna cewa tana da goyon bayan daukacin al'ummar tsibirin na taiwan ba a nashi tsokacin shugaban amurka joe biden tun gabanin a buɗe rumfunan zaɓe ya yi gargaɗi ga masu ƙoƙarin yin katsalandan a zaben tsohon firaministan birtaniya david cameron ya mika saƙon taimun na ga yana mai fatan taiwan da china za su yi ƙoƙari su bi tafarkin sasanta bambancin da ke tsakaninsu kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa jama'a da dama sun barke da murna a taipei bayan da aka sanar da lai a matsayin wanda ya lashe zaben Firayim Ministan Japan Fumio Kishida ya kai ziyara a yankin arewacin tsakiyar kasar a karan farko bayan mummunar girgizar kasar da ta auku a ranar 1 ga watan Janairu. ziyarar ta kishida na da alaka da koken da ake yi na tafiyar hawainiya da aikin ba da agaji ke yi da kuma yaduwar cututtuka a sansanonin da masu gudun hijira ke zaune girgizar mai karfin maki 7.6 ta halaka mutum 220 sannan mutum 26 sun bata yayin da ta jikkata wasu ɗaruruwa sama da mutum dubu ashirin mafi akasarin waɗanda gidajensu suka lalace na neman mafaka a makarantu da cibiyoyi 400 a cewar hukumar kiyaye haɗura lalacewar da hanyoyi suka yi sanadiyar wannan ibtila'i ta kawo cikas ga ayyukan ceto ko da ke wancin kayayyakin tallafi da aka aika yankin ya kai ga wasu mabukata yayin da wasu ɗaruruwa ke korafin rashin samun tallafin girgizar ƙasar ta fi shafar garuruwan noto wajima da suzu waɗanda rabin mazauna waɗannan yankuna dattawa ne lamarin da ke ƙara jefa lafiyarsu cikin haɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan jiragen yaƙi na zamani goma sha biyu da Najeriya za ta saya daga ƙasar Rasha a ƙoƙarinta na ci gaba da tunkara ƙalubalen tsaro da yaƙin yakice yaƙi cinyewa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina Gwamnatin da ta gabata ne dai ta sanya hannu da kasar Rasha a kan yarjejeniyar samarwa Najeriya jiragen yaƙi masu saukar ungulu na zamani 'yan yayi samfurin MI-35 guda goma sha biyu. An cimma hakan ne a matsayin wani bangare na yarjejeniyar haɗin kai tsakanin Rasha da Afirka a ƙoƙarin da Moscow ke yi na ƙara ingizanta a kasashen Afirka. A cewar tsohon soja da ya taka rawa a rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya Garis Gololo, samarwa Najeriya waɗannan jiragen yaƙi tamkar zani ne ne ta tadda mu je. Jiragen da ake so a saya daga Rosha din jiragen za su yi aiki sosai sosai a Najeriya kuma teri daga ƙasa kamar Najeriya wannan jiragen aka sayo su zai taimaka muna kan kallafa wannan mugaye din saboda jirgi din yana da tashinsa daban ne da wasu jirage din kuma me ɗinsa wanda aka yi shi in daban ne Eh, kasan rosha su yadda suke jiragen su da kansu suke jiragen su kuma su gwada shi tukun a kasan kamin ka saya ka tafi saboda na ji wajen na gani ganin kuma cewar Najeriya ta kwallo faranta akan waɗannan jiragen yaƙi na MI-35 to shin ko menene inganci da muhimmancin su musamman ganin irin fafatawar da Najeriya ke yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga a sassa daban-daban na ƙasar. Tambayar kenan da na yawa hausa mai ritaya a rundunar sojin saman Najeriya win Commander Musa Isa Salman. Shi wannan jirgi masu saukan angulu su ne ya kamata daman ainihin irin jiragen da ya kamata a yi wannan yaƙi da su na yaƙin sunkuru. Kamar yadda muka sani a baya baya irin waɗannan jiragen sun yi hoɓɓasa a fagen fama domin suna da capability za a iya zuwa da su a ga inda waɗannan 'yan ta'addan suke kuma a bi su za su iya ɗaukan dakare zuwa inda ake son su sauka saboda abinda ake ce ma quick response kuma daman dai su wa'annan irin wa'annan jiragen an kera su ne musamman don irin wa'annan yakin na sunkuru ko kuma irin yakin da najeriya ta samu kanta a ciki saboda haka abin murna ne kowane aiki yana da nashi kayan aiki yakin sunkuru tun daga irin yakin da amerika ta yi a vietnam da ma na baya ya nuna cewa abin da ya dace na makamin da ya kamata a amfani da irin wannan shine wannan yaƙi wato jirgi mai sauka angulu. Daga bisani Garis Gololo ya sake jaddada muhimmancin jiragen yakin ga Najeriya. Sayan wannan jirgi din nan muhimmi ne sosai a wajen Najeriya kuma jirgin nasu zai iya yin amfani a ƙasar Najeriya tere din kamar na Maiduguri din ko na Zamfara ko na Naija din nan saboda wannan dufu-dufu din dama shi ya saba dama wajen su suna da forest so zai taimaka mana sosai akan wannan yaƙin da 'yan ta'addan nan yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko akasin haka da waɗannan jirage za su idan an kawo su hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga mahmud ya dawo don mana da ƙarashin labaran duniyar. wani ramin haƙar ma'adinai da mutane ke haƙa ba bisa ka'ida ba ya halaka mutum 22 a arewacin tanzania bayan da ya rubuta wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana haka a ranar lahadi bayan ruwan sama da aka tafka kamar da kamfanin jallancin labarai na reuters ya ruwaito lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar asabar a yankin da ake kira simiyu bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suke haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin kwamishina a gundumar samun simalange ya faɗa wa reuters cewa mutanen sun ɗunguma zuwa yankin ne bayan da suka gano akwai ma'adinai gabanin gwamnati ta ba da izinin fara aiki a yankin ya ƙara da cewa tun daga ranar juma'a mutanen suka fara haƙar ma'adinan amma sai a ranar asabar wani yankin ramin da suke ciki ya rubta ya rufe su baki ɗaya wani aman wutar dutse da ya auku a kudu maso yammacin kasar iceland a karo na biyu cikin kasa da wata guda ya kurara zuwa wata unguwa da ke kusa da dutsen lamarin ya faru ne a ranar lahadi da misalin karfe 8 na safe agogon yankin bayan wata girgizar kasa da aka yi a garin da ake kira grindavik a cewar hukumar kula da yanayi a kasar ta iceland a watan nuwamba aka taɓa kwashe mazauna wannan yanki aka kai su wani matsuguni inda suka zauna har tsawon makonni shida bayan wasu jirin girgizar ƙasa da aka fuskanta inda daga baya kuma wannan ibtila'i na aman wutar dutse ya auku lokaci mafi muni da irin wannan haɗarin ya faru shine a shekarar 2010 inda hayakin tokar da duwatsun suka fitar ya kai ga hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar yankin nahiyar turai Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hare-haren da mayakan Huti ke kaiwa jiragen ruwa na kasuwanci a yankin tekun Maliya na shafar sha'anin kasuwanci a wasu sassan duniya a cewar masana. Lamarin da ya sa Amurka da ƙawayenta suke ɗaukan matakin soji akan mayakan na Huti. waɗanda suka ce suna kaikaitar jiragen ruwa da suke nufar isra'ila ne ko ta yaya wannan al'amari zai iya shafan nahiyar afirka tambayar kenan da mahmud lalo ya yi wa masanin tattalin arziki yushawa aliyu wanda ya fara da bayani kan muhimmancin wannan yaƙi na teku da jiragen ke ratsawa. Malam Mahmud wannan mashigi wanda ya raba daular larabawa da kasashen Afirka wanda kuma yana da mahimmanci sosai wajen kasuwancin duniya ta ruwa wanda kuma ya daɗe yana ba da gudunmuwa na rarraba kayayyaki da suka hada da hatsi da mai da gas da sauran kayayyakin more rayuwa wanda kuma ya kai kusan kashi goma sha biyu cikin ɗari na kasuwancin da ake a duniya zai yi ta'adi sosai matattalin arzikin duniya To kamar wani irin tasiri waɗannan hare-hare za su yi ga tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka duba da cewa akwai kwantenoni ɗauke da kayayyaki da ake kaiwa nahiyar. farko za a ɗauki dogon lokaci kafin abubuwan da za a samar ma kasuwa ta same su na biyu kuma zai sake safan abinci wanda ƙasar afirka musamman jaziratul arab ƙasashen da suka hada da su egypt da sauransu wanda suka mai da kasuwancinsu ta, yankin daular turawa wato europe wanda kuma ake ɗauko waɗannan abinci shi ma wannan tsaiko zai haifar da canje-canjen farashi zai kuma haifar da wasu sababbin rigingimu sannan kuma zai daɗa ta'azzara karancin abinci musamman ga nahiyar afirka wacce ta dogara sosai wajen samu wasu abubuwa da suke gina tattalin arzikinsu ko dai ta man fetur ko kuma ta tataccen man fetur kai hadda abinci musamman ma alkama wacce take da asali a ƙasar ukraine da rasha wanda su ma suna yaƙi wanda kuma ake ci gaba da samun matsaloli a farashin. wasu za su iya cewa menene kamar dalilin da ya sa waɗannan mayaka na huthi da ake zargi suke kai wa jiragen 'yan kasuwar hari wannan hare-hare da 'yan huti suke kaiwa ta ruwa yana da alaƙa da wannan rigima da ke faruwa tsakanin ƙasar isra'ila da ƙungiyar hamas wanda su ma wasu abokai ne na waɗannan ƙungiya ta huti waɗanda su ma suna neman su taka nasu irin rawan ko kuma suna da burin cimma wasu nasabobi da suka sa a gaba amma a zahiri da su ɗin da abin da muke fitarwa ta wannan yankin da abin da ake shigo da shi duk farashin shi zai canza wanda kuma zai shafi a bunƙasan tattalin arziki na duniya gaba ɗaya musamman kuma ƙasashen afirka wanda suka dogara wajen fitar da kayayyakin da suka samar daga nau'in gonaki ko kuma ma'adinai da kuma samun kayayyakin da ake shigo da su da ya hada da abinci da kuma wasu abubuwa da ke gina tattalin arzikinsu saboda haka a lallai akwai matsaloli masu girma wanda suka ta'allaka da wannan rigima da ake yi kuma wanda zai shafi tattalin arzikin mutane. To Shau ina mafita ga wannan matsala ta fuskar kasuwanci musamman ga kasashen nahiyar Afirka da ake hasashen suma abin zai shafa duk da cewa dai amurka da wasu kasashen turai suna yakar waɗannan masu kai hari a tekun wato malam mahmud kasashen afirka abinda za su yi su fita daga cikin waɗannan damoyi shine su inganta kasuwanci tsakanin su kamar yadda suka shiga yarjejeniya na africa continental free trade agreement a zauna in abinci ne za a samar a afirka akwai yanayin da za a samar da shi idan masana'antu ne za a samar da abubuwan da za a gina tattalin arzikin ƙasa akwai shi an ilimi ne akwai shi saboda haka dole ne kasashen afirka su dawo su rage rigingimu da ke tsakanin su su samar da zaman lafiya ma ita kanta nahiyar sannan kuma a samar da bunƙasar tattalin arzikin ƙasa wanda zai dogara da 'yan afirka da kasuwanci tsakanin su da kuma ci gaban kimiyya tsakanin su masanin tattalin arziki Yushau Aliyu kenan a hirarsa da Mahmud Lalo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matasa miya da alkhairi Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sirin ga gasa, maza da yan mata kan kuma yi har da matan gidan ba ba sa ba. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata matashiya da ta kware a wajen ɗauka tare da wallafa bidiyoyin girke-girken zamani masu ilmantarwa a kafofin sada zumunta wanda ke matsayin wani bangare na content creation a turanci don ɗaukan darasi ga matasa kan yadda za su rika samun kuɗaɗen shiga da kafofin su na yanar gizo. Content creation dai na nufin har hada fayafayen bidiyoyi rubuce-rubucen ra'ayoyi tallace-tallace da dai sauransu a kafofin sada zumunta. yanzu lokaci yayi da zamu mu sada ku da matashiyar da ke amfani da kafofinta wajen daukan kayatattun bidiyoyin ilmantarwa akan yadda matasa 'yan uwanta za su rika samun kudaden shiga wacce za ta fara da gabatar da kanta da yadda ta fara daukan bidiyoyin abinci. Assalamu alaikum sunana Maryam Sa'idu wacce aka fi sani da Shafma a shafukan sada zumunta. Ni 'yar asalin Kwantagore ce a jihar Niger amma an haife ni a Katsina kuma a Katsina na girma. Na yi karatu karatu a jami'ar Umar Musa Aduwa da ke a cikin jihar Katsina. Ni ma abociyar son duk wani abu da ya kunshi abinci ne sai na fara da siyar da samosa a jami'a wanda na koya a wurin antina wato antumurja da wannan kuɗin da nake samu idan na siyar shi nake siyan data sannan har ma in siya ingredients abubuwan da nake bukata wanda zan dafa in ɗauka bidiyo kuma sannan in wallafa shi a shafukan sada zumunta. So daga nan dai sai na ɗauka fashion na ɗauka kan abinci sai duk lokacin da na dafa wani abinci ina ɗauka ina dan sakawa haka a shafin to sai instagram suna man suggestion ɗin irin mutane waɗanda suke yin shigen abin da nake yi so daga nan sai na ɗauka inspiration a wani feji da na gani mai suna kiki foodies da diary kitchen lover so gaskiya tun daga nan sai na zo ina bidiyo na abinci nima ina sakawa ko dai a lokacin ban wani kware ba to amma dai alhamdulillahi kaɗan kaɗan dai ina ta yi ina ta yi har har na zo na zamana a haka. Shin akwai wani aikin da kika taɓa yi da ya kara miki ƙarfin gwiwa ci gaba da wannan sana'ar taki? So kawai wata rana dai ina zaune sai wani kamfani ya kira ni cewa suna so zan masa aiki zan masa bidiyo da nake yi da product su kenan sannan kuma suna so in wallafa. So gaskiya a lokacin na ji daɗi sosai saboda ina ga shine ma karo na na farko da aka fara cewa ok ana son bidiyo ɗina kuma sannan ana so a biya ni kuɗi in yi video kuma sannan in yi posting to gaskiya daga nan dai haka na ci gaba da yi kaɗan kaɗan tun da na yi ma wannan kamfanin sai su ma wasu suka yi ta zuwa kaɗan kaɗan dai alhamdulillah har muka kai inda muke. To akasarin yan uwanki masu irin sana'ar da kike sun fi raja'a kan koyar da girke-girken zamani me yasa kika karkata ga bangaren daukan bidiyoyi? Gaskiya na fi mai da hankali akan koyarwa mutanen da za su ɗauka bidiyoyi na abinci ko ma na menene content creation kenan a general yadda za su samu kuɗi da wannan kuma sannan yadda za su samu followers akwai hanyoyi da dama da za ka samu kuɗi a kan content creation wanda ba dole sai ma kamfani ya yi ricin ɗinka ba nan suna so ka masa aiki which is more popular na fi koya wannan bisa ga online cooking classes haka wanda za a ringa koya mutane abinci da ramadan ko kuma da sallah haka a ce ku zo ku koyi recipe saboda ni ina ganin wannan already ina koya muku shi a peji na duk wani abincin da nake so ku iya ko nake so in sharing da ku to already ina posting din shi a shafi na to shi yasa gaskiya ban mai da hankali ba kuma ga wannan shafin na koya girke-girke na fi mai da hankali kan na koya wa mutane yadda za su ɗauka bidiyoyin su kamar yadda nake ɗauka bidiyoyi masu quality da dai sauransu kuma alhamdulillahi na samu karbuwa sosai har dai na wannan koyarwan ɗaukan content creation din nan saboda akalla na samu mutane sama da ɗari da hamsin waɗanda suka yi rijista suka koya wannan abun kuma kuma sun ji daɗi sosai kuma ni ma na ji daɗi sosai saboda kaga mutum ya ƙari da kai kuma mutane suna so su koya abu ba su samu opportunity na wanda zai koya musu ba sosai zamana cewa ni ce wadda zan koya musu kuma alhamdulillahi sun koya na kuma koya musu a harshen hausa da kuma harshen turanci saboda ba na son ya zamana akwai dalilin da zai sa ka ce kana so ka koya abu amma ba za ka yi ba saboda bambantuwan harshe wannan sana'a ce wadda za ka yi ma a inda kake ko ma ina ka tsinci kanka ya kuma batun kyautar giveaway kuma shin akwai masu daukan nauyi batun giveaway kuma wannan abu ne wanda gaskiya yana kara maka followers yana kara sa mutane kuma su ma su tsaya su jajirce a pejin ka even though ina amfani da su cts wato kira zuwa ga aiki ina amfani da su hook so wannan giveaway din gaskiya yana taimakawa sosai yana taimaka mutane su makale a jikin peji na ni nake daukan nauyin giveaway din da duk nake yi akan kan peji na saboda ina ganin shi a kan hanya ce da zan giving back to community na wato followers ina waɗanda suke bibiya na a shafuka na saboda su suke bani wannan support inda da kuma engagement inda da nake tamu wanda har ma kamfani suke cin dina suna so in musu aiki da sauransu to maganan gaskiya wannan yana daga cikin dalilin da yasa duk bayan ɗan lokaci nake ɗan yin wannan giveaway din saboda su ma su ji daɗi kuma sannan su ci gaba da bani wannan support inda da suke yi a shafi na. To yanzu menene ki kan wannan sana'ar kuma wanne tasiri ke son ki nan da 'yan shekaru? Alhamdulillah ina da burika ba ɗaya ba ba biyu ba to amma dai zan yi emphasizing kan ina so ya zama na cewa ina cikin waɗanda za su taimaka wa 'yan uwana matasa domin su tashi su nema sannan kuma ina so na zama na cewa wata ficacciyar wadda idan ana maganar masu abinci da ke a arewa to insha Allah aka juya za a ga sunana akan layi to wannan shine ketare daga arewa arewa kuma ina so ya zama na ni ce wacce zan yi representing arewa baki daya in dai ana maganan wato wallafa bidiyo na abinci a shafukan sada zumunta har dai youtube to in sha allahu ina gama mun kusa kai wannan matsayin. madalla alkalman kirdiga da sun yi da cewa matasan arewa musamman mata sun kara yunkuro wajen neman kudaden shiga a basa sana'o'in da suke yi a kafofin sada zumunta lamarin da masana tattalin arziki ke ganin cewa zai kara rage matsalar zaman kashe wando tare da bunƙasa tattalin arziki cikin Najeriya. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. A gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da kuku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na kawu daura ya ce assalamu alaikum murya Amurka ku isar da na zuwa ga 'yan siyasar ƙasa ta Najeriya cewa su rinka tunawa da mutuwa yayin da suke kan kujerar mulki domin ba dawwamammiya ba ce kuma akwai hisabi bayan mutuwa. Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salam ya Hausa hakika wannan hukunce-hukunce da kotun koli ta yanke kan zaɓukan jihohin Kano, Zamfara, Plateau, Lagos, Akwa Ibom da kuma Abia ya nuna cewa gaskiya an samu zaman lafiya da ma samun ɗorewar ƙarfin dimokuraɗiyyar ƙasarmu Najeriya. Allah ya tabbatar da yin adalcin waɗannan gwamnoni a jihohinsu. su. Assalamu alaikum biyoyi Hausa, muna lale marhabin da fara aiki a matatan man dangote da ke Legas. Da fatar Allah ya sa haka ya zama sanadiyar saukar farashin man fetur a Najeriya. Sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sai sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahe Karuga Sokoto. suka ce muna taya waɗanda suka samu nasara a kotun kolin murna da fatar za su mai da hankali wajen kawo dabaru waɗanda za su dawo da arewacin najeriya cikin hayyacinsa domin gaskiya yanzu yankin yana cikin kalubale kala-kala musamman rashin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki sako daga jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau da ishan usain dangote karasuwa da maryam babaga na alhaji nuciya wa wacakal tare da ado salati goma ga annabar jau suka ce ya kamata malamanmu na addinin islama ta tsunduma cikin siyasar najeriya domin su kaɗai ne za su iya fidda ƙasar mu cikin halin da take ciki domin duk yadda masa ta ɓaci ta fi kashin shanu a ƙarshe muna addu'ar allah ya sa su yi amfani da shawararmu domin mu gudu tare mu tsira tare Sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu da Amadu Mamman Bande suka ce salam ya Hausa muna kira ga shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani ya duba halin kunci da al'ummar Nijar suka shiga sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS ya kamata ya rage kudin man fetur da kudin harajin shigo da kayan masarufi ko al'ummar Nijar sa samu saukin rayuwa Allah kawo daidaituwar al'amura a Nijar Amin. saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, jihar Kogin Najeriya. Suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fara bincike tare da sallamar jami'an gwamnati masu shaidar digiri ɗan kwatano, kana ta mai gurbin su da na 'yan cikin gida. To madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya takaice. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar ke yi da Hamas yana mai cewa har sai sun yi galaba kafin su dakata yayin da dakarun kasar ke ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza a jajiberin da yakin ya cika kwana ɗari da barkewa. Wannan sabon yaki ya faro ne tun bayan hari da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoban bara wanda ya kasance mafi muni a tarihin kasar. sama da mutum 1,200 harin na hamas ya halaka yayin da har-haren martani da isra'ila ta kai a gaza ya halaka kusan mutum 24,000 wanda wannan shine kaso ɗaya na adadin al'ummar falasdinawa a yankin shugabanni daga kasashen duniya na ci gaba da yin tsokaci bayan da dan takarar jam'iyyar mai mulki ta dpp layicinta ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar asabar a taiwan jam'iyyar ta dpp na ɗabbaka ƙidar ware kanta daga china da kuma yin watsi da ikirarin da hukumomin beijing ke yi na mallakar yankin cikin wata sanarwa da ofishinta a taiwan ya fitar china ta ce nasarar lai ba za ta sauya alakar da ke tsakanin china da taiwan ba sanarwa ta kara da cewa sakamakon zaben ya nuna cewa nasarar da jam'iyyar ta dpp ta samu bata nuna cewa tana da goyon bayan ɗaukacin al'ummar tsibirin na taiwan ba a nashi tsokacin shugaban amurka joe biden tun gabanin a buɗe rumfunan zaɓe ya yi gargaɗi ga masu ƙoƙarin yin katsalandan a zaben wani ramin haƙar ma'adinai da mutane yake haƙa ba bisa ƙa'ida ba ya halaka mutum ashirin da biyu a arewacin tanzania bayan da ya rufta wani babban jami'in gwamnatin ƙasar ne ya bayyana haka a ranar lahadi bayan ruwan sama da aka tafka kamar da kamfanin dallancin labarai na reuters ya ruwaito lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar asabar a yankin da ake kira simiyu bayan da wasu mutane masu shekaru 24 zuwa 38 suke haƙar ma'adinai a yankin wanda hukumomi suka haramta yin aiki a wurin to masu sauraro yanzu haka dai najeriya na can na barja gumi tare da kasar equatorial guinea inda kowanne yana da ci ɗaya da ɗaya To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Rob McLean. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku. Assalamu alaikum.